اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو غوانا وتان رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudu ya dace da ashirin da biyar ga watan uku miladiya uku. muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zariya jihar kaduna a ƙasarmu ta najeriya allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya muna tafsir cikin suratun namli za mu tashi aya ta 63 insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أيناهم مع الله تعالى الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله أما يشركون أيوي ba su gushe ba suna shiryar da mu akan haƙiƙanin tauhidi suna tabbatar da mu samuwan mahalicinmu suna kwaɓe mu barin shirka an mai hadikun fi zulumatil barri wal bahar ku gaya mun wanda yake shiryar da ku lokacin tafiye-tafiyenku a cikin duhu bisa duhu bisa duhu na tudu da sahara ku kamun wanda yake maku jagora ya nuna maku hanya lokacin da kuke tafe-tafenku daga ƙasa zuwa ƙasa a cikin teku idan ka dubi sanda aka saukar da wannan ayar ba fa ci gaban da muke sani a yau da bincike da sauƙaƙe abubuwa amma Allah ya sanya wasu taurari a sararin samaniya wanda za ka gane gabas ka gane yamma ka gane kudu ka gane arewa sannan ka fahimci mawaƙi bilad inda kowace ƙasa take a kowace nahiyar duniya waɗannan halittu na sararin samaniya ba hasken kawai suke badawa ba bal wa alamat wa bin najmi hum yahtadun alamomi ne Allah ya kakkafa matafiya su shiryu su fahimci inda suka sa gaba ta hanyar la'akari da taurarin sama sannan mu lura an mai ya habi ku wake shiryar da ku komin sanin yanayin ƙasa da sanin yanayin duniya da duk wani abin da kan mallaka na yau da kullum ko na ilimi ko ta na'ura in ba da shari'an Allah ba ba ka iya zuwa gidanku bal allazi khalaqa fasawwa wa yake shiryanwa Allah subhanahu wata'ala wa ke nuna maka ina ka fito a ina kake ina ka dosa Allah subhanahu wata'ala allazi qaddara fahada kuma hidayan nan a shiryar da kai inda ka nufa ba kai kadai ba idan yau ka ce ci gaban ilimi ya zo dabbobi da tsuntsaye fa bincike ya nuna sai tsuntsu ya tashi daga najeriya ya tafi amerika kuma ya tashi ya dawo najeriya ya je shekansa manin lazi hadahu Allah jalla jalalu dabba duk inda ta je ta yawo sai ta dawo gida muna yara idan kyanwa mazuru ya dami mutan gida da fitinan cinye masu 'ya'yan kaji 'yan tsaki sai a ce a bari sai dare ya yi a kama shi a jefa a buhu a ɗaure buhun sannan a tafi da shi can wani anguwa nesa gobe sai kaga ya dawo in kai baka sani ba ni na san wannan dan an sha daure mana muna kaiwa kuma su dawo ga duhun dare ga duhun buhu ga daura bakinsa amma manin lazi hadahu Allahu jalla jalaluhu izan kamar yadda ake shiryar da mu a hanyar tafiya gidajenmu da wuraren sana'o'inmu da lokacin da muka fuskanci gonakinmu ko za mu tafi ƙasashe ko garuruwa mabambanta a rayuwarmu aka kuma Allah ke shiryar da wanda ya so ya shiryar akan imani Allahumma hadina ila siratikal mustaqim wa may yansil riyah wake aiko da iska na rahama mabambanta a jam'u rih sai dai a larabci a ƙur'ani in kaga ya zo da jam'i rahama ne amma in ya zo mufradi rih azaba ce rihun sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa ta ayyamin husuma ai mutatabi'at fatamal kaumaki hasar aka annahun a ajiyarzu na halin shawiya ya zo da jam’i rahama ce a hausa ba mu da jam’in iska kana sa jam’i sai ya ba da wani ma’ana ya zan iskoki rafane kenan wa silin riya ku gaya mun ku masu musun abauta ma Allah wake aiko da iska mabambanta na rahama bushra wanda za su zo bishara baina yadai rahmatihi su ne sarakan hawa ruwan sama sarkin hawa yakan zo da sukuwa da gudu ya ce muku ga sarki nan to haka iskar rahama lokacin da Allah ya nufi ya shayar da mu ruwa su ne suke zuwa a karan farko in suka zo sai ka ji wani sanyi to ruwa zai sauko ni'ima za ta zo a raya kasa. kamar ana baka notice ne kai da ka shanya wankin kakwashi ke da kika shanya garinki ko daddawarki ko abin wanki kwashe kai da kake nesa ba mafaka matsa inda mafaka yake wannan duk yana daga cikin rahaman Allah subhanahu wa ta'ala shin a allolin da kuke bautawa akwai mai ɗayan wannan babu to a ilahun ma'allah har yanzu akwai wani wanda za a bautawa tare da Allah babu ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka barin da abin da mai haɗa shi da wani yake haɗa shi da shi waɗannan dalilai wanda Allah ya bayani ya isa ya zama. hujja na cewa shi ne wanda ya cancanta a bauta masa na'am أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ wa وَمَنْ yarzuqukum min السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وتتنبير أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin amma yabda'ul khalq muna tambayan kowa yake soma halitta ya samar da ita a lokacin da ba ta ba da kwaikwayo ba ba da ya ga misali ba Allah domin ko sarkin anna Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi wal ardi la yaqulunna Allah in an ce yi ku za ku ce Allah ne su ma to waye faru halitta tun daga kan farkon halitta na dan adam wato annabi adam alaihi salam halaqahu min turab ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممتمين sannan kai kuma bayan an halicci asalinka daga ƙasa sai Allah ya ɗora halittar mu min nutfatin amshajin ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مبقى مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونتم في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إذن ashe Allah ya halice mu a waɗannan matakai tun kana ruwan halitta ka koma gidan gini, ka koma tsoka aka mai da kai ƙashi a wata aya baka saunar izama lahama sun ma'an sha'ana kuma halkan akhar فتبارك الله أحسن الخالقين waye sai wannan ba Allah ba summa yu'idu kaman yadda ya faru halitta da gani misali fatin samawati wal ardi ay munshi'uha da gani misalin sadiq subhanahu wa ta'ala to haka kuma kana raye ya kashe ka bayan ya kashe ka ya ce sun mai duk sannan ya mai da kai rayuwa wace wannan ba Allah ba ba mai yi sai Allah ka dubi yadda muke son rayuwar nan yadda muke kwadayinta yadda muke rajinta yadda ba mu son rabuwa da ita da ƙarfinka da lafiyanka a shaɗe ka a ce mutuwa kuma dole ka mutu ba ruwanta kana da lafiya ko ba ka da lafiya ko ka shirya ko ba ka shirya ba ko kana da ajanda a rayuwarka ba ruwan mutuwa da ajaddaka lan yu'akhkhiru Allahu nafsa idza jaa ajaluha to bayan an kashe mutum za a kai wani take ko matsayi summa yu'iduhu sannan kuma Allah ta'ala ya mai da kai yanda kake kada ka ce na zama ƙasa na yi kaza kada alimna ma tanqusul ard Allah ya ce mun san abin da ƙasa ta cinye a jikinka saboda haka yanda kake zaka dawo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharun nasu hufatan uratan gurula kama bada'ana awwala halkin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina in aka tashi ma za a tashe ka haihuwar mahaifiyar kaki ba sutura ba takalmi zindir timbir kasau aka za a tashe mu gaba ɗaya. annabi ya ce wanda za a so mu sa mashi sutura ibrahim alaihi salam ma yuksa kenan shugaban masu tauhidi da loba aka ciyan da aka yi maka fatar sai ta koma shi yasa na na aisha abin yi mata nauyi ta ce a wani sa'u ya rasulallah ƙala a wani sa ya rasulallah qala ar-rijalu wan nisa sai da ta maimaita sau uku tace tafi akwai kallon kallo annabi yace kai Aisha tashin kiyama ya wuce a kalli wawan zama ya wuce a ce kayi wawan zama kowa ta kansa yake kowa ta kansa yake in kaji ana jatawawan zama hali yayi inna batsha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id kajirai sun musanta mai da ɗan adam bayan ya mutu wa qalu in hiya illa hayatina dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa da wanda yayi ka ya gyara ka gan ka lalace me aibi me illa me wahala afa ayina da halki awwal eh Allah ya ce mun wahala ne ko mun gajiya a farkon halitta da mai da ita in ta lalace zai zama da wahala saboda toshewan kwakwalwan mare kwakwalwa yake faɗin haka akwai kamfanin mota kowace iri a zaniya ina tambaya ne akwai inda in ta lalace ake gyarawa au to yau haɗuwa mota sai a canza maka a ɓalla ƙyauran a ɓalla kafaɗanta na dama a cire hancin kuma a lilliƙa a mammanna a nan nana in kai baka sani ba in ka gani ba za ka ce ɗuwaiwan wata ne ba ba za ka ce hancin wata ne ba ba za ka ce kafaɗar wata ba ne zuciyan sai a cire tsab a ije waje ɗaya in ta mutu ba yadda za a yi a ɗauko wata zuciyar a sa ana yin wannan a zariya amma ba inda ake keke a ci da ƙarfi ma babu inda ake yi amma duk abin da ya lalace kowace irin mota ce za ka samu makocin kama kila shi ne mai gyara ma ashe kenan farar da abu in akwai wahala ya fi wahala fiye da gyara shi in ya lalace ba aina zuhabu ina ku take wa yanzu kukun minas sama'i wal ku gaya mun wanda yake azurta ku daga sama da kasa duka wake saukan muku damuwa wake ba ku ni'ima wake fitar muku da tsire-tsire da abinci kala-kala Aida suna da mai yi ba Allah ba da sun kawo domin fage ne na jidali da suke yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ba ku ci ya ba ku sha ya ba ku wajen zama ya ba ku iskan shaƙa ba ƙwandala tun da ka tashi kake shaƙe iskan Allah sati ɗaya in ka je asibiti aka sa maka oxygen nawa kake biya ku tambaya na Allah ne fa aka ɗan tattara sai aka ce bar mu busa maka kuma ana sa maka shi cikin wahala wannan ko kana shaƙa cikin annashuwa da nishaɗi da jin daɗi amma baka biya ko kwabo ba duk in ka ga tsanani to ɗan adam ne ya tsananta ma ɗan adam ba Allah ba shi Allah ya azurta ka da komai shi yasa ya maka ƙasa mai yalwa komin yawanku ba za ku zauna radinta ba yanzu duk yawan mutanen nan da ake magana mun zauna rajin ƙasa ka dubi falalin da ke fili ka fita bayan gari ka ga falali ya tafi saboda Allah ya gama tsari ba randa za a ce an ƙure shi duk yayyafan nan da hayayyafan nan da ƙaruwan nan da ake wayar rasa ruwan sha wane ne rabon shi da ruwa saboda karancin ruwa yau kwana biyu bai tsotsa ba waye je kasuwa ya rasa masara ko shinkafa sai dai ka rasa kudin saya duk yawan nan namu muna ƙara yawa gidan mutum ɗaya a cikinmu ya fi gidansu duka da mutan gidan da iyalan mutum ɗaya kacal da ko ka tashi ga babanka ga kanin babanka ga kakanka ga wane ne ga wane ne to kai kadai yanzu gidanka ya fi su duka a da kai kadai akwai mai 20 anan akwai mai 30 kila ma ka samu mai iyali 40 anan shi kadai gayya amma ba wanda ya rasa iskan shaka ba wanda ya rasa wajen tsugunawa ba wanda ya saru wanda zai tsofa ba wanda ya rasa tuwon da zai ci in ba Allah ke azurtawa ba waye iya wannan da kai aka ce kai budget ko na masallacin nan ne sai an yi short amma Allah sai an yi rara na Allah sai ka ga masarar bana ta kai baɗi shinkafar bana ta kai baɗi geran bana ya kai baɗi an kasa cinyewa ga kuma na bana ya zo saboda shi ne mai azurtawa bigayen hisabin wa yanzu kuma ya sha bigayen hisab subhanahu wa ta'ala ce a ilahun ma'allah har yanzu akwai wanda za ku bauta wa tare da Allah akwai mai abin bauta tare da Allah akwai wanda ya cancanci a bauta masa tare da Allah la wallah idan kuma kun ce haka qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ce ne da su ku kawo hujja ku kawo dalili ai addinin musulunci yana amfani da ilimi da hankali akwai hujja na hankali ma akwai dalili na hankali ma ko ba ilimi in ka ce ba Allah a ce to wayi ka yi ka gaya mana ai ba a taɓa samun wani abu ba sai da wanda ya yi shi rigar jikinka ba wanda ya yi ta ba wanda ya ɗinka ta kila ka ma san telan naka wanda ya ɗinka ta to sai ka yi kasun ƙasun gumin ƙato ka bugi ki ji ka ce ba Allah to baka da hankali kenan Allah ya kiyaye mu na'am قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ai kafirai sun musanta tashin alkiyama sun ce ba za a dawo ba Allah ya ce ƙarya kuke tashin alkiyama tabbatatta ce sai dai na ɓoye ta ba wanda ya isa ya san lokacin kulka gaya musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba duk halittan da ke sama la mala'iku da duk halittar da ke doron ƙasa an mazanni to duk wanda ka ambata magiya ne baya suke da su karankata kabinsu ba wanda ya san gaibi illallah sai Allah subhanahu ta'ala mutane su yi ta ji dadi yau za a ce ba wanda bai san gaibi ba ai annabi ya san gaibi to me ka karu da shi in ka ce annabi ya san gaibi Allah ya ce la ya alamu man man kullu man fis samawati wal ard Allah illa Allah to me yake nema Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da kansa Allah yace ka gaya musu qul law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakfartu min al wa ma su' da na san gaibi da alkhairi zan yawaita makaina kuma da wani abu na damuwa ko na bakin ciki ko na cutarwa da bai taba samuna ba rasulullahi kenan sallallahu alaihi wasallam mas'alan gaibi ba ma ka santa ba Mabuɗan da za a buɗe kofar gaibin ma Allah ya hana kowa ba inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu illa hu mabudan gaibi na hannun Allah ne ba wanda ya san mabuɗan ma sai Allah shi kadai subhanahu wata'ala shi yasa ka bi shi ka tsaya matsayinka ka zauna lafiya ka nemi kinkin kima da kankan ba da kafiɗin ka halaka ina boka wanda zai guna hmm, a san abin da ya zo da kai ka san mai makaryaci ja'iri lalataccen kafiri kenan kuma ya zo cikin musulmi ya ta zarar ido domin duk wanda yake bokanci yake da'awan ya san gaibi kafici da nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ata urafan aw kahinan saddaqahu fi ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ba ma boka ba wanda ya je gumboka ko wani mai da'awan ya san gaibi ya gaya ma mutum mutum ya gazgata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ya kafitta da abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina kuma shi ne fada wanda ma ya je ya gazgata shi ya kafitta saboda haka ya jama'a idan damuwa ta dame ka idan cuta ta dame ka idan kana bukatan arziki idan kana bukatan mulki ka koma ga Allah ka roƙe shi sharaɗi ka zan bawan Allah na gaskiya mai imani da bauta masa a nan za ka ci gajiyan an san du'a'inka وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون wannan shine gaskiyar magana duk wanda ka je ka zube gaban shi ya biya maka bukata sai dai ka biya masa tasa bukata domin zai cinye kudinka bayan ya raba ka da imani in mace ce ya ci kuɗinki ya ci imaninki ya ci mutuncinki in ya ga kin mashi ya ce sun ce sai an yi zane a jikinki da alƙalami na in ta yi sun ya ce sun ce in baki yi ba za ki hauka to ta yi amanna da farko tana ganin kawai in ba ta yadda da shi ba za ta zama mahaukaciya to kuma ta zama mahaukaciyan tun yanzu ku duba ku gani ai mu ka'idan mu kaman yadda muka ambata ne an mai yujibul wa idza da'a wa yakshifu su waye isa mabukaci mai tsananin bukata wanda wayansa da dabararsa da hilarsa da iliminsa da ittikhazul asbab ɗinsa duk aka kai iyaka wa ya isa ya anshe shi ya fanso shi ya fidda shi cikin bala'i sai Allah shi ke yaye fitina ya yaye musiba ya kau da bala'i in ka koma gare shi ka sami madogara kuma bukata za ta biya in ka je wajen wani wai ya taimake ka ya agaza maka to da ufa talibu wal baka san Allah ba har yau amma ya shuruna ayyana yubu akul tashin kiyama da kuke sha ba za a tashi a da al'umma ba al'amari ne na gaibi kuma ba wani wanda yake ji cikin talikai ko a sama ko a ƙasa yaushe za a tada kiyama inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha za kulle nafsin bima tas'a rasulullahi yana jin daɗi ma yace shi bai san wacce ba a yi kiyama ba ce mal mas'ulu anha بعالم من السائل نعم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها bal hum minha amun na'am Allah ya ce balid kai ilmuhum wallahi ilimin bayi ya kai iyaka ya tike ya gajiya game da sanin yaushe za a tashi kiyama fil akhirah amma a ranar tashin kiyama rannan za su haƙiƙance akwai tashi za su ga dil ta takamalu ilmihim inda izini duk wasu abubuwa da suke karyatawa da suke musantawa yau za su ce mun amanna mun ni kauya balhum fi shakkin minha amma nan a nan duniya duk waɗanda ba su da imani suna cikin kokanto da karyata tashin alkiyama balhum minha amun kai makafi ne ma ga abin da ya shafi lahira ya alamu na zahirar min alhayatid duniya Su abin da suke ganewa duniyar kawai amma duk abin da ya shafi lahira lalala don haka suke fifita rayuwar duniyan kan ta lahira ku da kyau hatta masu imani sukan dan fifita duniya mafiya yawansu a kan lahira ka dubi sa'o'in rayuwarka wacce kake hidima da addini wacce kake hidima da rayuwarka ka dubi abin da Allah ya mallaka maka in yau kana da miliyan tsakanin abin da ya shafi rayuwarka nawa kake kashewa a ciki abin da ya shafi addininka nawa kake kashe masa wanda za ka ci gajiyan alahira wani yau ya yi cefane na dubu biyar amma bai yi cefanen lahira na dubu ɗaya ba za ka gane wannan in kai ma ka dubi kanka ko haka kake sullanka ba kowa da ke ƙarƙashinka nawa kake ci in an buɗe baki ka je shagon mai shayi nawa kake ci to nawa kuma ka ciyar domin gobe kiyama sai mun ankara sai mun dawo da hankulanmu jikinmu mu yi tattali mu yi guzuri tunda mun yarda akwai tashi bayan mutuwa akwai hisabi bayan tashi akwai sakamako bayan hisabi akwai aljanna ko wuta ɗayan biyu ne Allahumma ja'alna min ahlil jannati wala taj'alna min ahlin nar na'am وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا rabbuna a inna lamuhrajun kaji kafirai wa qala allazina kafaru wadanda suka ce ma Allah jalla jalaluhu suka bijire ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi watsi da ta'alimil qur'anil karim sune suke cewa ai za kunna tu'aba yanzu ana nufin in mun zama ƙasa wa aba'una iyayenmu duk sun zama ƙasa da kakanninmu a inna la farajin ana nufin a ce wai mu ne za mu fito mu zama mutane ka ji ƙaramar ƙwaƙwalwa mare saiti kuma wanda ta rikice ta hargitse taɓuwa ya same ta in ba din haka ba ya za ka faɗi haka me asalinka da me aka yi ka waye ya yi ka kuma waye ce zai kashe ka waye ce zai ta da kai in ka iya amsa wannan tambayar bisa sawaba to za ka dawo ka janye wannan zance ba za ka musun wanda ya ce zai ta da kai ba idan kuma idanka ya rufe san abin da kake so na zuciyarka ya hana ka fahimtar hakika to haka za ka tafi cikin dimuwarka, ba za ka taɓa fahimta ba domin hawa ita ce take maka jagoranci to kuma duk inda hawa take ta hawi bi sahibi hafil halaki نعم لقد وعدنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين to mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba in ji su laƙar wa'idina haza ai an daɗe ana mana alkawali za a tashi kiyama za a tashi kiyama na hannu mu an mana wa aba'una tun ma iyayenmu ba a haife mu ba ake za a tashi kiyama to mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba saboda haka duk su kulle ne sun kulle ne ta ne in ji su fa min qablu tuntuna ake ta faɗi in haza wannan alkawalin ba wani abu bane illa asatirul awwalina face ta tsinniyoyi da sassun maganan mutanen dauri kawai tatsuniyan tsofaffi kunni ya haifi kaka ko mutum zai mutu ya tashi ina ka taba jin haka matacce ya zai tashi yasa a alkur'ani ma aka ba da ayoyi tun daga bani isra'ila au kallazi ma'a ala qaryatin wa hiya khawiyatin ala urushiha qala anna yuhyi Allahu haza ba da mauki hako fa amatahu Allahu mi ata sana ma ni ati ani ba aka. shi da ya faɗi haka shi ba ya faɗi a akan inkari ba ne ta'ajib ne ya Allah zai rayar da wannan garin bayan duk ta yi rugu a ce an tada mutanen da ke ciki Allah sai ya ce to bari mu baka aya sai ya kashe shi sai da ya shekara ɗari a mace da shi da jakin shi jakin ya rugurguje amma ga shi haka kilin shi sai aka so mata da shi aka ce kwana nawa kai nan ce yawman koma wani sashin yini abuwa da yau ɗalibin labistar ake a ina jakinka ya shiga wuri aka ce to dubi jakinka ga ina ya je ya ga kawai ƙasusuwa da sauran abin nan ce to sa ido ka ga yadda za mu haɗa ƙasusuwan mu yi din shi sannan mu kawo nama mu tufatar da ƙashin da kayan ciki duk mu zuba a idanka sannan mu lullube shi da fatan jaki kuma da ka shi jakinka ne komi da komi ba bambanci ina abincinka ina abin shanka na guzuri to shi kuma duba ka gani za ka ga ko mi bai yi ba shekara ɗari bai yi mi ba ke eh, mun wannan don mu sa kuma mu nuna maka aya Allah kenan saboda haka wanda ya karyata tashin alkiyama shine zai sha wutar kiyama Allah ka kare mu kul siru filar di panzuru kai baka na abu ba kul siru filar di panzuru kai baka ce ne da su masu musulun ƙiyama. ya mu da wanda dukke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayama masu jayayya siru fil ku zaga duniya ku shiga kasashe ku je wuraren tarihi hanzuru ku je ku ga abinda Allah ya gudanar a waɗannan wurare kai fa kana aqibatul mujrimin yaya ƙarken mujimai ya kasance yadda Allah ya hallaka su ku je wajen adawa ku je samudawa ku je binnin annabi lut malika ta balkisu ta yi mulki ku je ku ga gine ginanta. ku rasa yadda aka yi aka yi wannan ginin kaga gini ya kai tsawon hannunka to shafin kawai ya ci tsawon hannunka kauri shi nake nufi da gidan ƙasa da gidan sama da gidan ƙasan ƙasa kowanne da 'yan ɗakuna ko ina duka wannan ya ishe ka misali in ka je ethiopia ka ce kana son a babban birnin ka ce kana son a kai ka gidan tarihin fadan balkisu za a kai ka za ka ga abin mamaki mala eh? a ba gadan ai annabi Suleimani ya dauke shi wa zai zo min da gadan ta kafin su zo min suna musulmi ala itriti min aljinn ko ana atika bihi qabla an taquma min maqamika amma qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an tabtadda tarfuka an yartadda ilayka tarfuka je kafin ka kibta ido ka bude ni na kawo gadan kaji fa Allah kenan to ku tafi ku ga irin waɗannan wurare ga cin aunanin har yanzu a Misra al yawma minajikal bi badinika litakuna liman khalfaka aya Allah ya ce za mu fidda kai daga tekun da muka hallaka ka mu kai ka tudu domin ka zama aya duk wanda yake cewa fir'auna Allah ne da shi da yace shi Allah ne to ga an Allah ya kashe shi da ya dakala shi a ruwa wala tahzan ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون جل جلاله يتي فلا تحزن عليهم lallashi ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo gaskiya an shure ya fadi an karyata shi an muzanta shi ama neman ma a kashe shi ta'ala ya ce don ka faɗi an ƙaryata wala ta hazan alaihim kada kai bakin ciki game da duk abin da suke aikatawa ɗale su kau da kanka Allah na tare da kai da taimakonsa shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani yakan damu in ya ga al'ummarsa cikin wani yanayi na hallaka Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anintu, harisun alaikum bil na ra'ufur rahim haka yake sallallahu alaihi wasallam فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا كما رحماء رحما النبي باي ya fi uwa da uba masu jin ƙai ga jaririnsu masu rauni ko mai rauni Allah ya ce ka yi haƙuri wala ta hazan alaihim wala ta kun fi daikin kada ka zan cikin kunci shine la'allaka bashi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa zaka haɗiye zuciyarka ne saboda damuwan ba su yi imani da Alƙur'ani ba Allah ce kaka yi haka kyale su inama alaikal balag abinda muka wajabta maka idawa ka faɗi ka gama naka wala kun fi daikin mimma Kur'un. kada ka zan cikin kunci ga duk abin da suke kullawa na makirci game da al'amarinka Allah zai taimake ka Allah zai kare ka Allah zai baka nasara a kansu da so da ƙin makiya na'am wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين مشركون يقولون ذلك إنكارا وجهودا مشركي سنة فدن ونن كلمة سنة ما سمسن تأبند الله يفدي النبي صلى الله عليه وسلم يي بيان سنة جايية سنة موسو suna cewa mata hazal wa'ad wai wannan abu da ake ta faɗi za a tashi kiyama za a tashi kiyama gaskiya ne a zo a bi ƙur'ani to yaushe ne ya Allahumma in kana haza huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin ali je irin wannan ayan nayi ne in kawo na kasa ko amtir eh? yanzu kuma gata ta zo a sauƙaƙe wata ma sai ta sake zuwa yanzu ma a kwakwalwa na wa na alaihim hijaratan min sijil ko ba ta wa na alaihim matara a mataru munzari muka ce in ka ji alƙur'ani ya ambaci amtar na, to musiba ce kuma duk wanda da muka ambata ga yamin na alheri babu babu shi yasa Muhammad bin Yaqu mawallacin alƙamusul muhit yi wannan bayanin sosai Yace in ka ji Allah ya ce amtarna alaihi to bala'i ne fitina ce asalin matsarin ruwa daga sama amma ka ji an ce amtsarna ala qaumin to zazzago azaba ce ruwan azaba ce ba ta rahama ba yadda a cewa an zanna minas sama ma'an tahura wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqina inkaran wa juhudan yaushe ne wannan alkawalin zai tabbata idan abin da kuke faɗi gaskiya ne ba wai suna tambayar su gane su fahimta su yi imani su aiki domin gobe kiyama ba ne ai kaga wancan aya da muka ja ya Allah in wannan abin da ya zo da shi gaskiya ne daga wajenka Allah ka yi mana ruwan duwatsu a yi jaga-jaga da su ba da mu ba eh ko ka ka masu wata azaba ta musamman Allah ka ka mana ina a wuce na bi azabin ali a to sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah zulma Allah ya ce gaggawa mai kuke mai roƙo ya gwaggwafe yana ta addu'a wai ka masu azaba Allah ce ya azaba mai aukuwa ne a akan kafirai waƙi ne la mahala kuma min Allah yau ya za ka yi ka tara azabar da ta faɗo bayan da za ka yi sai dai Allah ya kau da ita ka. in ba haka ba sai ta ruguza ka balantana kuma ta zan daga Allah Allah ka kare ni. kulasa qul asa ayyakuna يكون ردف لكم بعض قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل كذا يا مصر kuke faɗin haka? Asa asalin asa kalma ce wadda tufidin raja amma in Allah ya yi amfani da ita tufidin ta haƙiƙa tabbas amfaninta nan a ayyako na radifa lakum ba'adul lazi tasta'jilun abin nan da kuke gaggawa sashinsa ya kusa auka muku tabbas sashin abin da kuke gaggawa na azaba to ya kusa auka maku saboda haka menene na wani ciccika baki da fankama da nuna isa to a yi malo in za a iya Allah kake gaya wa haka kaga mun jahili akwai abin da ke gajiyar da ubangiji ne akwai abin da ke mashi shamaki ne akwai wanda yake tirsasa shi ne da huwa alqahiru fawqa ibadihi saboda haka hadifa bi ma'ana ba akan ce ardafahu ala dabbatihi in ka goya mutum a bayan abin hawanka an gane izan kenan kusa da gab da gab kenan radifa lakum yana gab da gab abin nan da kuke nema to sashin shi yana gab da ya auko maku muga tsariyan neman magana na'am وإن ربك لذو فضل على الناس إيه. ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يشكرون جماعة كدوبي إيمان لنا الله كدوبي فللنا الله ku dubi rahaman nan ta Allah wa inna rabbaka lalle ubangijinka tashrifan lil rasuli sallallahu alaihi wasallam Allah yayi idafan manzansa zuwa gare shi lazu fadlin ala wallahi ma'abocin falala ne ga mutane annas ma qala lazu fadlin ala almu'minina bal lazu fadlin ala nasi suna kafici suna butulci suna yaudara suna duk wani rukunan da'a ga Allah sun karya shi duk wani rukunnan saba ma Allah sun kutsa cikin shi amma bai hana su ci ba bai hana su sha ba bai hana su lafiya ba bai hana su dukiya ba bai hana su wajen zama ba bai hana su iskan shaka ba bai hana su bai hana su duk abin da dan adam ke bukata ya rayu ba in ba Allah ba wa ke haka ku dubi haƙuri irin na sayidina abubakar ku dubi karunci irin na sayidina abubakar ku dubi baiwa irin na sayidina abubakar ku dubi sanin ya kamata irin na sayidina abubakar amma sanda aka yi ma'yarsa ƙage sayayya na na aisha bayan da Allah ya barantar da ita munafukan da suka yi Allah ya toni asirinsu da waɗanda santsi ya kwashe su suka biye ma munafukai suka yada duk Allah ya bayyana su daga ciki akwai makusancin sayidina abubakar mista talaka ne ƙarƙashin sayidina abubakar yake shi ke masa hidima a rayuwa ganin haka sayidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce au hadda kai a cin mutuncin gidan nawa to daga yau na cire hannuna ba na sake taimakonka duk wancan irin kyawawan ɗabi'un abubakar ya ji haushi ya ce ba zai sake taimakonsa ba Shi ne Allah ya saukar da ayin wala ya akali ulul fadli minkum wa sa'adani utu ulul qurba wal muhajirin wa wa wa hadwa falyafu wal yasfahu ala na ay yaghfir Allah lakum wallahu ghafurur rahim kun gani to amma babu yini babu ranan da ba za mu saba ma Allah ba ba ma annan ba wace rana ne za a samu wanda ba zai zagi ba a musulmi wace rana ne ba za a samu musulmin da zai karya ba wani billahi Lazila, la ilaha illahuwa hazina yake yi aka wata wani ma yakan bi maza amma Allah bai hana shi abinci ba bai hana shi abin sha ba oxygen da kake shaka ba a danne an ce kayi zina ba za a baka ba Allah bai hana ka aikin yi ba Allah bai kwace lafiyar ba kana mahuci ne kaman ɗan jaki zaka gane wa inna rabaka lazu fadlin 'alan nasi shi yasa aka ce 'alan nasi ba 'alal muttaqina ba nasu kuma kowa ya shiga almu'min wal kafir wal 'adil wal zalim wal muti' wal asi kulluhum minan nasi lazu على la ولكن أكثرهم sai dai mafiya yawansu. Wallahi ba sa gode ma Allah. dama kullum godiya ga Allah bi sani wa sa'a ka saurari abinda Allah ya ce ka yi biyayya ga abinda Allah ya ce shine cikakken godiya ga Allah kuma za mu tsaya a nan insha Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah bi izzatihi wa jalalihi ya sa abinda muka yi mun yi daidai ya amfanar da mu da abin da muka yi ya sa ya zan hujja gare mu ba hujja a kanmu ba muna ma juna muna ga malam abdullahi da muke maganan sajiya Allah ya ba shi dama ya iso ko muna fatan Allah ya kara maka lafiya da kai da iyalinka duka Allah ya kara maku lafiya da duka marasa lafiyan mu gida da asibiti wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka na to ga wani bawan na'am kin gani eh wannan qur'anin ba kowa zamu ba ba sai ɗaliban ilimi gaskiya sai mun yi sakirinin eh da ɗauki ɗaya ni in ga irin shi Yawwa, ko ne laifi ai ku na daukan ma in na ga wata fa'ida malam aka na makalla to wani nawa malam ya ansa ko ka ba malam ku faɗi mana in ce sai an bayan in ga mai hanawa <laughs> Allah ya kawo wanda za a ba kowa da kowa. Hmm. Au, malam kai ma baka samu ɗaya ba, kana da shi? To shi kenan. da na baka nawa na